Gwamnatin jihar Filato ta umarci jami'an tsaro da su bankaɗo 'yan bindigar da suka kashe mutane a wayewan garin yau Juma'a a ƙauyen Ta'agbe da ke ƙaramar hukumar Basa don hukunta su. A wata sanarwa da ke da sanya hannun daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham, gwamnan ya ce harin lamari ne na ɓata gari da ke sanya baƙin ciki da fargaba a zukatan al'ummar yankin da kuma ganin sun sake mai da hannun agogo baya a zaman lafiyan da aka samu a jihar. A wayewar garin yau Juma'a ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba suka kai hari a ƙauyen Ta'agbe da ke kan iyakar jihar Filato da Kaduna suka kashe mutane suka kuma ƙone gidaje da kayan abinci. Mai magana da yawon ƙungiyar raya al'ummar Irigwe Davidson Malison ya ce sun binne gawarwaki guda goma. Um, mutanen nan sun shiga wani ƙauyen da ana kiran shi a Biango district misali safe suka fara a kofo na gidaje suka kashe mutane sun kone a gidaje sun yawa ba kirge yanzu haka yana magana da ke na wurin ma muna kan kirgawa mutanen da aka aka kashe yanzu da muka ne mutane goma ne har ma da yara a ciki abincin da aka cire daga gonaki suka hada gaba gida sun koko ne a wato mutanen da sun yi wannan alamarin mutanen da su shine fulani a kamin nan ranar talata suka ma wayansu yaran mu kuma an bushe wani kauyen da yana kiran shi anta a wannan wurin sun kashe mutane biyu da gan a wannan sati ya zama mutane goma sha biyu suka kashe mana. To amma yanzu haka akwai jami'an tsaro a wurin? A yanzu da yana magana jami'an tsaro suna nan muna mm. son justice muna mutanen irgo suna son justice A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Kautal Hore a jihar Filato Umar Dakare da ke zama a karamar hukumar ta Basa ya ce ba Fulani ne suka aikata kisan ba. Ruwa mun ji labari wannan harin da aka kai amma dama su dirigo duk lokacin da aka kai masu hari ne suke Fulani ne. To abinda nake son duniya ta gane cewa wannan yanki dirigo gaba daya ba Fulani wancan yankin daji to ya kamata da ni shawara na su bar fulanin da suka fita wannan anguwan da inda suke a sabon idan fulanin su koma idan wani ya kawo a taka ga fulanin za su hada da su kama kullum abinda muke yi kullum akan cewa a zauna na Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong dai ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha da hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau da su tantance aukuwar lamarin da zummar ba da tallafi wa waɗanda suka shiga wannan ibtila'i. Gwamnan ya kuma buƙaci al'umma da su ba jami'an tsaro goyon baya ta hanyar ba da bayanai da zai kai ga gano waɗanda suka yi aika-aikan. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai jami'an tsaro a jihar Plateau ba su ce komai kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.